Masu sauraron mu a daidai wannan lokaci barkan mu da kasancewa a cikin littafin kurkukun lokaci karatu na ɗari da biyu wanda ni marubucin littafin nake kawo muku. Kada dai a manta a karatu na baya mun tsaya inda Abdin ya gano cewa waɗannan mutane da suka fito daga cikin siyartacciyar duniya suke kawo masa hari abin mamaki irin mutanen da ya haɗu da su ne da baya a garin Shan mutanen da suka zo daga duniyar Faba. Yaren su iri ɗaya kuma kamannin su iri ɗaya. Daɗin da ɗa wannan mutum da ya kama bai ma yi musun hakan ba. Abu ɗaya da zai yi bayanin komai shi ne duniyar asali sun canza tsarin yadda suke kai hari. Maimakon harin duniyar baki ɗaya a yanzu sun dawo kawo hari ta cikin garin Da Hakan zai yi bayanin dalilin da ya sa kowa ya zo garin a baya. To amma kuma akwai tambayoyi da yawa. Ya aka yi suka shiga cikin sirtacciyar duniya? wannan lokaci sai Malik ta faɗo masa gab da lokaci zai gab da lokaci zai canja Abdin ya mika ta cikin duniyar domin dai ya samu damar kawar da Archbishop da rundunar Biyakis har aka kammala kurkukun bai ganta ba shin me wannan mata ta aikata a cikin siyartacciyar duniya tunda da yana ganin canjin lokacin da aka samu a siyartacciyar duniyar yana da alaƙa da Malik a yanzu kuma da ya ga duk mutanen fa ba sun fito daga ciki hakan ya ƙara tabbatar masa da hasashensa shin duniya asali sun haɗa kai da mutanen da suke cikin siyartacciyar duniya kenan idan muka tsaya wancan karatun a yanzu za mu ɗora to amma me mutanen siyartacciyar duniya za su samu idan aka kashe abdin su ne za su fara rasa komai idan babu abdin babu garin abd idan babu garin abd babu siyartacciyar duniya abdin yana ji a ransa akwai wani abun na daban da bai sani ba kuma ma ta wace hanya duniya fa suka shiga cikin siyartacciyar duniyar ba tare da ya sani ba. Duk tsawon kasancewarsa da garin bai taɓa ganin wani baƙo ya shiga ba sai shi sai kuma wanda ya kai da kansa. Shin hakan yana nufin wasu ma za su iya shiga duniya kenan? A lokacin sai fuskar tsohuwa ta faɗo a Abdul. Mutumin yana iya tsayar da lokaci, akwai yiwuwar yana da wasu fasahohin na musamman ban da wannan. Wataƙila shi ne ya saka mutanen duniya fa ba a cikin sirtacciyar duniya. Irin wannan ma'abota izza za su iya yin kusan komai. Bayan ɗan tunani ya girgiza kai. Ba tsohuwa ba ne. Abdin yana ji a ransa da tsoho tare da tsohuwa aka yi jifa da su a cikin lokaci. Idan kuwa haka ne, shi ma a yanzu akwai yiwuwar zai bayyana. Bai samu lokaci bai samu lokacin da har zai je ya koma baya ya haɗa kai da mutanen siyartacciyar duniyar ba. Abdan ya ƙara yi masa tambayoyi akan abubuwan da suka faru a kwanaki biyu zuwa uku da suka wuce. A cewar mutumin bayan sun baro duniyar fa ba a manyan jirage sun ƙarasa wata duniyar ne. Bai san wace duniya ba ba kuma bai ma taɓa gani ko jin ta ba. Daɗin daɗawa a cewarsa babu kowa a cikin wannan duniya. kuma wata cikin wannan duniya ne suka shigo garin Abdi. Abdin ya ɗigira a tuntuni ya san cewa garin Abdi yana da alaƙa da wasu duniyoyi. A wasu lokutan yana ganin garuruwan da yake kira suna fitowa ne daga wata duniya. A ɗaya daga cikin garuruwan ya koyi yaren Faba. Saboda haka ba abin mamaki ba ne idan an ce mutanen garin daga duniyar Faba suka zo. Saboda haka zai iya yiwuwa akwai wata hanyar da za a bi a shiga ziyartacciyar duniya. misali ta cikin wata duniyar da ke da alaƙa da garin kamar dai yadda ya faɗa. Sai kuma duk da haka akwai wasu tambayoyin da ba su samu amsa ba. Ya aka yi duniyar asali suka san da samuwar saitacciyar duniya. Abdin ya zare ido, Minik. Saka matar da ya yi a cikin duniyar shi ne ya haska musu samuwar duniya. To amma idan haka ne kamar ya samu tabbacin dole Minik tana cikin kurkukun kenan. Tunda dai zai ɗauki lokaci kafin ma har matar ta fito daga cikin duniya ta kai rahoton duniya wajen duniyar asali har ma su nemo hanyar da za su shiga ciki ba tare da garin abu ba. Hakan yake nuna ba a yi jifa da minik a cikin lokaci ba kenan. Sun tafi sun ta a baya. Hakan zai yi bayanin mutum-mutuminsa da yanzu suke bayyana ɗaya bayan ɗaya. Wataƙila tuntuni minik take amfani da su tana sharafinta. A wajen Abdin dama babu wani dalili da zai sa ya dinga tunanin tare aka yi jifa da su a cikin lokaci. Su uku ne kacal, Yunusu da shi da tsohuwa. Bai san ma Minik ta fito daga cikin sirratacciyar duniyar ba, har ma ya san ta yi ƙoƙarin samar da mutum-mutuminsa, wanda hakan ya janyo ya janyo ta cikin abubuwan da suke faruwa. Sai dai kuma Minik ba ta kusa da su a lokacin da duk wannan abubuwa suka faru, hasali ma ba ta cikin garin Ab. saɓanin su su ukun da suke cikin garin shin hakan ne ya sa ba a yi jifa da ita ba bayan ɗan tunani Abdin ya yanke shawarar zai tafi kan Minik ita ce matar da ta ɗaga darajar nanata a kurkuku kuma saboda tura ta cikin siyartacciyar duniyar da yi hakan ya a ankarar da duniyar asali samuwar duniya a tsawon lokacin da Abdin ya yi baya nan sanda aka jifa da shi a cikin lokaci a lokacin Minik da taimakon duniyar asali suka gano hanyar shiga siyartacciyar duniyar daga wajen wannan duniya. Wataƙila tuni sun ƙwace siyartacciyar duniya yanzu kuma suna amfani da ita wajen kawo hari garin Af da ma duniyar baki ɗaya. Wato dai maƙiyansa ba su canza ba sai dai kurum ƙarfi da suka ƙara. To idan haka ne shin Minorita ita ma daga cikin Citadel ta fito kenan? Kusan duk abin mutumin zai faɗa ya riga ya faɗa. a ƙarshe ba shi da ƙarfin zuciyar yi wa Abdin ƙarya Abdin ya bar shi a hannun mutum mutumin ƙasarsa kafin ya nutse cikin ƙasa ya kuma ɓace daga ɗaki kafin ya tafi ya tambayi mutumin labarin sabon makaman da suke amfani da shi a cewar wannan mutumin sunan makamin bindiga ƙaramin abin kuma da suke harbawa mai kama da tsakuwa shi kuma sunansa harsashi wannan ne lokaci na farko da Abdin yake jin wannan suna cewar mutumin bai san wanda ya ƙirƙiro makamin ba an dai zaɓe su ne daga cikin rundunar fa ba, kuma an koya musu yadda za su yi amfani da shi abubuwa da dama suna faruwa a sassa daban-daban na garin kuma duka a tare mutum yana so ya zauna ya yi nazarin wannan makami a yanzu to amma kuma babu lokaci dole ya juya ya tafi aƙalla dai kafin ya tafi ya ɗebi bindiga ɗari masu kyau ya jefa cikin jakar tsafinsa zai yi bincike a kansu ya gano yadda zai haɗa su. Tunda ya gane har yanzu da citadel yake faɗa dole ne ya ƙara lissafa shirinsa, shin a yanzu yana da ƙarfin fuskantar su? A wani sashe na daban na garin Juwera ce take tuhumar wani soja, faifan iska yana kewayawa a hannunta ta nufi hannun mutumin da harin, mutumin ya cije haƙora cikin dagiya. ko za ta yi masa ba fa zai faɗi wani abu da zai janyo mutanensa su halaka ba. Zuwaira ta girgiza kai, ta ba shi damarsa to amma bai yi amfani da ita ba, ta harba masa faifan iska. Abin mamaki, Izzat da ke cikin harin ba ta fi shekara biyu ba, mutumin kuma yana matakin wadin sammai ne. saboda haka bai ma kamata a ce hari irin wannan ma zai yi aiki a kansa ba. sai dai kuma tun kafin harin ma ya taɓa shi ya fara ihu faifan iskar ya ratsa ƙashinsa ya wuce ta baya a lokaci na gaba kawai zarurruka ne suka zubo ƙasa a wajen da a da hannu ne a yanzu babu komai sai dungulmi da kuma zarurruka da suke zuba ƙasa faifan iskar ya yanka hannun sala-sala wanda su ma ta fita zare abu na gaba kanka ne in ji Juwaira mutumin ya gama ihu to amma a ƙarshe bai yi magana ba dole haka ta aika shi lahira kafin dai ta fito daga cikin ɗakin ta kuma shiga na gaba a nan ma wani prisoner ne a ɗaure wanda suka riga suka kama da ita da ta cikin awa biyu da shigowarsu garin sun fuskanci mummunar asara ko kaɗan wannan mayaƙa ba su taɓa tsammanin za su zo garin su tarar da shi a shirye ba kai ce ma jiransu ake yi su banda kuma wasu bishiyoyi da wasu fulawoyi da ciyawi masu cike da mugun dafi kusan duk inda suka yi babu tsira idan ka bari ko bishiyar ta taɓa ka ko da sau ɗaya ne to daga nan za ka ji gabaki ɗaya lakakka ta ƙare a can tsakiyar garin kuwa a nan tawagar minareta ta bayyana a wannan kurkukun Mm, a wancan kurkukun da ya wuce nan Abdin ya fara zuwa kuma abun bai ƙare da daɗi ba. A halin yanzu Abdin ya daɗe da kewaye gurin da ciyawi, da kuma ƙananan fulawowi daga nesa sai kamar ma gurin shaƙatawa ne. Sai da kuma sojojin minarita da ke riƙe da muggan makamai su ne za su tabbatar maka fa ba wajen shaƙatawa ba ne. Abin mamaki babu irin wancan makami a hannun wannan tawagar. yawanci za ka gansu da takobi ko kuma dai sauran makamai da ma'abota izza a wannan zamani suka fi amfani da su. Ba jimawa saƙonni suka fara sauka a kan abubuwan da suke faruwa da mayaƙansu da suka tura cikin garin. Muniratu ta fito a fasace tare da wasu mutum shida suna take mata baya. Cikin ƙanƙanin lokaci ta tura kusan duk sojojin da ke gudun zuwa cikin gari domin dai su je su kai wa ‘yan uwansu ɗauki. halin yanzu sai ita kaɗai da kuma wasu ƙananan sojoji guda biyar. A lokacin taron ya bayyana, saurayin yana da samfurin manyan ma'abota izza ko kaɗan babu tsoro a tattare da shi. Yana tafiya taku daidai cikin isa ya shigo filin. Dama ran Minorita a ɓace yake, saboda haka kafin ma ya ƙarasa ta ɗaga yatsa ta nuna shi. dunƙulen shuɗin haske ya fara haɗuwa a tsainin yatsansa. um Minorita, ban san haka kike ba, shin tsoro ne yasa ba za ki tsaya ki yi tambaya ba? in ji taron cikin ƙasaita. Shi kansa abdin da ke ɓoye a cikin ciyawa sai da ya matse fuska. Girman kan saurayin ya wuce misali, ya fa gaya masa cewa Minorita ita ce shugabar runduna kuma tana da fasahohi na gaban misali ƙarfin Izzata ma ba za a iya kwatanta shi da na wadin Deba ba amma kuma ga dukkan alamu hakan bai tsorata saurayin ba kamar ma tunzura shi kawai ya yi abin mamaki kuma hakan ya yi aiki jin abin da ya faɗa ya sa Minorita ta kashe harin da ke haɗuwa a ɗan yatsanta waye kai ta tambaya a hankali na farko ma ya aka yi ya san sunanta Abdul ya saki numfashi a hankali. Akwai abubuwa da yawa da yake son ganowa wanda su ne dalilin da ya sa ya turo taron wannan waje. Ni suna na taron ina daga cikin malamai da ke koyar da yara a wannan gari. Ba zan iya bari ki kashe ƙananan yara ina gani ba. Me kike so? Minerita ta ƙara kallonsa kafin ta girgiza kai. Izzarsa ta yi ƙanƙanta da yawa, zai yi wuya ya san abin da take so ta ji. To amma kuma a rashin ta yi akan ba araha. Na zo ne domin na kawar da wannan duniya baki ɗaya. Ko ka san asalin mai iko da garin nan? Taron ya buɗe baki. Ya shirya jin kowace amsa to amma ban da wannan. Idan tana neman haɗin kansa to mene ne zai sa ta ce masa ta zo kashe shi? Wane mahaukaci ne zai baki haɗin kai bayan ya san kashe shi za ki ya yi dariya. ni na san za mu fahimci juna. Me zai hana ba za mu haɗa kai ba? Haɗa kai da kai. Manolita ta ɗan yi jin kamar tana tauna maganar. A zahiri ranta ya cika da al'ajabi ne kawai. Har ma ma'abocin izza a matakin sammai ne yake so ya haɗa kai da ita. Anya kuwa ba ya gaji da rayuwa ba ne? Eh ki saurare ni. kina so ki kawar da wannan duniya. To amma hakan zai yi miki wahala idan baki kawar da Archbishop Sani da Nanata da Esther ba. Me zai hana ba za mu haɗa kai mu kawar da su ba sannan daga baya sai mu fuskanci juna. In je tare Kaftin ya bashi shi umarnin abin da zai faɗa. To amma bai gaya masa Minorita za ta faɗa abin da ta faɗa ba yanzu. Saboda haka dai dole ne a yanzu ya nemi mafita da kansa. kamar ka ce kai malamin makaranta ne kawai. Ko malamin makaranta yana da ikon kawar da wannan mutane. Shin za ka iya magana da yawun sarkin garin nan? Taron ya buɗe baki zai yi magana ta dakatar da shi. Idan abu na gaba da ya fito daga bakin ka ba bayanin mamallakin garin nan ba ne, to ka tabbatar kalmarka ta ƙarshe ce. Taron ya fahimci cewa shirin sa na farko ya karye kuma tabbas wannan mata ta ya fara ƙarewa. Ya ɗaga hannu sama A lokacin Ayag ya bayyana a gefensa, Minista ta kalli samanin biyu ba da ta motsa ba ta kuma auna su kafin da ta yi ajiyar zuciya ta girgiza kai. Kafin ta kawar da su akwai tambaya ɗaya da take son ta ƙara yi. A ina ka san sunana? Idan kika kashe ni ba za ki taɓa sani ba, in ji wanda tuni ya fara ganin yanayin canji a fuskarta ya kuma san shirin kawo masa hari take. Abdin ko kuma mafi dacewa a ce ɓangaren jikinsa yana cikin ciyawa a laɓe yana jin duk wannan abubuwa da suke faruwa. Ta tabbatar dai Minorita ba ta tuna abin da ya faru a baya kamar su XM1411 da IAC amma dukkanin sauran wanda yake cikin kurkuku. Domin kuwa da tana tunawa da za ta san cewa ta faɗi sunanta. Na biyu kuma kasancewar manufar Minik ɗaya da duniya asali ya sa Abdin ya ƙara tunanin dukkansu daga Citadel suka fito. Tunda ruwan zeba ya mutu ba abin mamaki ba ne da sun turo wani ya maye gurbinsa. Idan Abdin zai iya tunawa gab da lokaci zai canza. labari ya zo masa cewa ɗan uwansa Yunus ya kashe ruwan zeba. Yanzu abin da ya rage masa shine ne ya ga haƙiƙanin yadda fasahar matar take aiki. daga inda yake in dai ta amfani da ita to zai gani. Idan ko ya gani to zai yi nazarin fasahar ƙila ma har ma ya gano hanyoyi da zai tsere mata. Sai dai abin da yake nema bai samu ba. A lokacin Minority ta kalli sojojin da suka rage a bayanta. Mutum biyu suka fito gaba suka tsaya a gaban Ayak da Wato da ita ko kaɗan ba ta da lokacinsu. Wannan mutum biyu matakin ba ne, saboda haka ko tsayawa ba ta yi ba ta juya ta kuma koma cikin gida tana da cikakken masaniyar kuma me za a yi wannan mutum bai san isa. Da sabuwar fasaha, sarrafa izza da taron ya samu a sakamakon hatimin da Abidin ya ba shi da kuma domin da Ayak ya koya a kwanaki goma sha da suka wuce, babu wanda a cikinsu ba zai iya fuskantar Deba ba, ko da ba su yi nasara ba za su iya ɓata lokaci. ƙila idan za a samu matsala ba zai wuce ta ɓangaren tanan ba. Amma ko ma waye ya nasara a faɗan ba zai canza komai ba. Minorita ita Abdin yake so ya kawar. Agogon hannunta mai juya lokaci shi yake muradi kuma dole duk abin da yake faruwa matar ta sani. Idan ta ji matsa za ta yi magana. A wancan karon Abdin ya yi garaje kuma fasaharsa a lokacin tana da rauni wajen guduwa. A yanzu abdin ya samu sabuwar fasaha kuma ya san yadda fasahar Minarita take aiki, a yayin da ita kuma ba ta san komai a kansa ba. A take ya yanke shawarar ya ƙara shiga cikin gidan su fafata da shi da ita, har ya fara motsa ciyawa yana tafiya a hankali, sai dai bai yi nisa ba ya tsaya. har yanzu dai yana ji a cikin ransa akwai ɗan garaje idan ya shiga ciki kai tsaye me zai hana ba zai yanke hannu da ƙafafunta ba misali ya rushe duk mayakan da take takama da su har sai ya rage saura ita kaɗai a cikin garin Abd. A lokacin dole shirinta da ta yi tun na farko zai gatsi. Fushi zai shiga zuciyarta duk kuma mutumin da yake cikin fushi to zai yi kuskure. tare ta yi kuskure sai Abdin ya yi amfani da damar ya shiga jikinta. Wannan shirin zai fi hankali, zai fi ɗaukar lokaci akan kawai a ce ya kai mata hari ne kai tsaye ya gama da ita. da daɗawa ba jimawa akwai yiwuwar kurkukun ta juya. To amma kuma har yanzu yana da ragowar ƙalla kwana biyu. Gaggawa ita ma tana tare da kuskure. wanda ya rasa kwana biyu da ya rasa kwana talatin da biyu. Daɗin daɗawa idan ya jira zuwa wani lokaci akwai yiwuwar ya ga wani abun sabo da bai yi tsammani ba wataƙila bai yi bayyana kanta. Bayan ya kammala lissafi ya juya ya tafi. Akwai wajaje da dama a cikin garin da ke buƙatar taimakonsa. Ayak da Taren za su fitar da kansu. Bai ba su umarnin faɗa ba saboda haka kowane lokaci suka ga abin ba zai ɓulle musu ba za su iya guduwa. Abdin ya san cewa ya tsallake Abdin bai san cewa ya tsallake rijiya da baya ba. A daidai lokacin da ya janye jikinsa daga cikin ciyawar da ta kewaye gidan da Minorita ta shiga ya kuma juya ya tafi a lokacin Minorita ta juyo ta kalli daidai gurin. Tsawon lokaci tana kallon wajen kafin dai ta miƙe ta nufi taga. saurin Kirista ta danƙi wuyan mutumin da ke ɓoye a cikin ciyawa to ma sa'a ba ta tare da ita yau. Wannan garin mutanen garin kuma sun san da zuwansu. Masu sauraron mu a daidai wannan lokaci barkan mu da kasancewa a cikin littafin kurkukun lokaci.